الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لتاكم من أقشين لتاكم صحيح جامع بيان العلم وفضله نا الإمام ابن عبد البر النمري رحمة الله عليه هما تقيتاوا دغيره وربض مالني الزحيري حفظه الله وشفعه الله باش لا فيها wannan zai zama majalisun mu na arba'in da biyar insha Allah a cikin littafin kuma muna cikin babin da ke batu akan yadda magabata suka ƙi rubutu ba sa son a yi rubutu saboda waɗancan manufofin guda biyu da aka ambata mana a gaba al'imamu na zai sake faɗa mana wata manufar ta uku ita ma kuma tana da kama kwakwalwa to shine take cewa kama qala al rahimahullah bayan ya kawo wadan dalilan guda biyu cewa magabatan da basu so a yi rubutu ba sun ki a yi rubutu ne saboda dalilai biyu dalili na farko Allah ya takhada ma al kitabun yudaha bihi kada a dauki wani littafi a gwama shi da al a ji wani littafi ya kai daraja al dalili na biyu ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب har ya zama marubuci ya dogara akan rubutunsa baya hadda fala yahfazu fa yaqill al-hifz sai ya zama mutum baya hadda sai ya zama hadda ta karanta a cikin mutane wannan sune dalilai guda biyu da suka sa magabata suka ki rubutu wasu daga cikin su ba su san a yi rubutu duk abin da ya shafi harka ta ilimi ba sa san a rubuta sai dai a haddace to shine sai yake cewa kama qala al-khalil kaman yadda babban malamin lugha al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahidi al-basri da malamin sibawai kuma shine awabi ilmi al-arab shine shine yake kirkiri ilmin abudi ilmin sanan yadda ake waka ake gane waƙe ya hau kan tsari ko bai hau ba an ce yakan je abin nan makera irin katkat bige-bigen nan da za ka ji ana yi ana buga karfe da karfe to daga nan ya samu eh, abin nan ya samu waɗannan eh, auzan ɗinsa ma'aunan na shi alhalibu na ahmad al-farahidi basir to shi malamin sibohi ne babban malami ne kuma shi ya fara rubuta kamusin larabci e al-mu'jamul lughawi littafin da ake binciken kalmomi da sanin ma'anoninsu da yadda ake gina su shi ya fara rubutawa al-khalil bin ahmad al-farahidi sunan littafin sa al-ain al-ainu sunan sunan sunan sunan littafin shi kenan na kamus ɗinsa kitabul aini hmm. kitabul aini kuma littafi ne da an buga shi ana ba samun shi shi ne kamus ɗin farko da aka rubuta na larabci kage yana da falala ba karamin malami ba ne eh, ya shiga ɗaki zai shiga ɗaki yana auna waƙoƙi shi ne ɗan shi ba karatu ɗan malami Allah shirya koma ya tara jama'a ya ce ya ƙauni inna abi ya ce jama'a babana ya haukaci hada wannan beji Allah shirya shi ne aka zo aka taru shi kuma yana ta aikin shi na auna waƙoƙin larabawa ya ce wannan waƙa ta yi daidai wannan ba ta yi ba wannan ta yana ta aikin shi a ɗaki na research kawai ya ji an tara a ƙofar gidansa ha'a lafiya ya fito kawai ya ga cincirin da jama'a shi wallahi ɗanka ne ya zo ya ihu ya ce a kawo gudunmuwa ka haukance shi inna lillahi wa inna ilaihi raji ya ce laukun ta'alamu ma a kulu a zartai أو كنت أعلم ما تقول أذرتك لكن جهلت مقالتي فعزلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك yace da ka san abin da nake faɗa nake yi da ka bani uzuri ni ma da na san abin ka da na baka uzuri to kai baka san halin da nake ciki ba shi yasa kai ka zargi ni ka je ka min sharri ka ce na haukace ni ko tun da na gane kai jahilin banza ne to shi yasa na baka uzuri je ka ba Allah shirye ka shine al-khalil bin ahmad al-farahidi al-basri to yana da maganganu na hikima kaji wannan duk wannan ilimin da Allah ya bashi na abu shi ko bai yi waka ba wasu malamai suna cewa baiti biyu aka taba jin yayi a duniya da wannan da za a ambata sai wasu baitota guda biyu baito waƙoƙi biyu ce, amma ba shi ba iya waƙa ba amma in kai zai ce baka yi daidai ba ko kuma ya ce maka ga yadda ake yi amma shi ba zai iya ba Allah ke nan shi ne yake cewa laisa bi ilmin man ma hawal ke matsu mal ilmu illa ma hawahu sadu ka ba na yi ba ma wani bai ba wata <laughs> kamar ba waka ba ya ce laisa bi ilmin ma hawal ke matsu ba ilimi ba ne abinda akwatin da littattafai ya tattara ƙimatsu shine akwatin da suke zuba littafai a ciki malaman lura suna cewa duk abinda ake sa littafi hatta shelf yanzu da ake yi rafari da ake na maktaba to za a iya ce musu kamatsir wato ƙimatsu jam'in ƙimatsu ke kamatsir wajen da ake sa littafi mal ilmu illa ma hawa sadru ilimi shine abin da zuciya kirji ya haddace kaga yana tabbatar da waccan magana cewa kar ka zo ka ce iliminka kana da ilimi alhali ka haddace abu ba abin da ka haddace kullum da an tambaye ka yana nan za ka iya ba da shi da ka tashi bacci to shi ake cewa ilimi amma abin da ka je ka taskace a littafi wannan ba ilimi ba ne وأنشدني بعض شيوخي الإمام ابن عبد الباب يتي wani daga cikin Malamai malamaina ya rera mun wasu baitota li Muhammad ibn Bashir ya kuma ce waɗannan baitotan na Muhammad ibn Bashir ne wannan Muhammad ibn Bashir din malamai sun tattauna wa kai wa an waye shi malikiya suna da Muhammad ibn Bashir wanda zaka ji a littafin malikiya da yawa muna ji ana cewa ibn bashir shine alqabil maliki wanda ya rasu shekara ta 198 zai iya washi shi ne kafin al'imam da abdulbar malamai da suka gabace shi da kuma sa'o'insu sun ambaci waɗannan baitota misali al'imam alƙazi a zama hurmuzi ya kawo baitota biyu a cikin waɗannan baitotan a cikin littafin al-muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i ya kawo baituta guda biyu shi da ya tashi sai ya ce muhammad ibn bashir al-khuzai al-khuzai shi ko wancan muhammad ibn bashir al shi ne na malikiya shi kuma na al-khuzai eh, al-imam eh, ibn Hibba ya kawo shi ta duka shi ma a cikin rawdatul uqala nasa ya kawo kuma ya danganta shi zuwa ga zuwa ga zuwa ga zuwa ga shi ma Muhammadu ibn Bashir Muhammadu ibn Bashir al-Azdi kaji sannan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi shi kuma ya kawo a cin aljami'a ya li akhlaqir a wa adab as-sami shi yace a wata nuskha Majd ibn Yusayyir limad ibn yusai wasu kuma suka ce a wata nutkan muhammad ibn yusai wala yake halin dai baitota ne na ilimi da suke dauke da darissa ko da ba a gane wanda ya yi su ba ba laifi ba ne shi wanda yake cewa ya ce bi isnadin la'an hazu ibn yace ya ce malamin namu ya faɗa min sanadin baitotan amma gaskiya ban haddace sanadin ba daga wane zuwa wane zuwa wane han muhammad ibn bashir baitotan suna cewa amma law aqiqul lama asma'u wa ahfazu min za kama ajma'u wa lam astafid ghayra ma qad jama'tu latilahu wal alimul maqna'u walakin nafsi ila kulli fannin min al-ilmi tasma'uhu tanzi'u فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبه ومن يك في علمه هكذا يكون دعره القعقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا لا ينفع إذا لم تكن إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أأحضر بالجهل في مجلسي وإني في الكتب مستودع ya ce amma lau a ikun da ma'asmau ce ina ma dai a ce ina kiyaye duk abin da na ji duk abin da aka faɗa min zan je in samu wani akwati a cikin zuciyata in aje shi wa ahfazu min da kama ajma'u kuma in haddace duk abin da nake tarawa na ilimi lam astafid ghayra ma jama'a ghayra ma qad jama'tu kuma ban amfana da wani abu face abin da na tattara na ilimi laqila to da yanzu ne ya cancanta a ce mun huwa al-alimul maqna'u ce kai wannan shine malamin da ya kamata a wadace da shi wato duk abin da kaji ka haddace ba kai ta tarawa ba ba hadda duk abin da kaji kai kokarin ka haddace shi ba shine suke cewa hibzu harfaini khayrun min sama'i wa qarib ka haddace harfa biyu yafi a ce ka je an zuba maka karatu zir littafai biyu ka sauke littafai biyu a lokaci daya amma baka haddace komai ba a ciki to wanda ya haddace harafi biyu to ya fi ka kai da ka je kawai aka yi maka karatun zar wannan na cikin abin da muke sukar abin da daurat da ake yawan yi ilimi yana kuma yana neman ya zama daura daura na da amfani amma ba ita ba ce ɗaliban gaske suke dogara da ita ita daura ana yin ta ne a matsayin an samu dama ɗalibi ne dama yana kan hanya shi nan. sai aka zo aka ce masa ga ga sai ya amma mutum yana zaune a gida shi ke nan sai a ce za a ba shi guziri wannan aiki yake neman a samun mishi yi ba aiki yake bukata a neman mishi yana zaune a gida bai da abin yi to a nema masa aikin yi na jirgin da'ima amma wanda yake da aikin yi jirgin da'ima to shine sai a ba shi guzirin tafiya wannan shi ne fa'idar dawa Allah ya sa mu gane walakin na nafsi ila kulli fannin sai dai raina ya kasance zuwa ga kowane fanni min ilmi na ilmi tasma'uhu da ya ji an ce ga ilmi kaza tanzi'u sai ya jawo zuwa ga wannan ilimin ya fuska kawai na zama ni kawai sai dai in ta tarawa in ta ji amma ba hadda fala ana Ahmadu ma qad jama'atu ni ban haddace abin da na tattara ba wala ana min jam'i ashbahu kuma har yanzu na ki koshi da tattara ilimin ai kai ban haddacewa ba na haddacewa kuma ban daina koya ba wa man yaku fi ilmihi hakaza duk wanda ya zama a ilimin sa haka yake yajma wala ya hafazu yakun da harahul qahara yarji'u yakun alqahqara to zai ta dawowa yarji'u baya daharahu tsawon zamanin shi Alƙaƙara shi ne karkadawa da baya da baya ba ka kallon gabanka shi ne alƙaƙara. idan lamta kun hafizan wa'iya idan baka kasance mahaddaci wayan mai tsara ilimi a zuciyarka ba fajen ƙoƙarin kutubi layin fa'o tara littafanka ba su da amfani kai ta tara littafai amma ba ka karantawa kuma ba ka haddacewa sai alfahari da yawan littafai kai kwalliya da su hmm? a ahbahu bil jahli fi yanzu ya kamata a ce in halarci wani majalisi amma kuma da jahilci na nazo wa ilmi ya fil kutubi mustawda'u alhali ilmi na mustawda'un naje na ajiye shi fil kutubi a cikin littafai a ya kamata idan na halarto wannan majalisin to in zo da ilimi na wanda yake cikin littafi in kwashe shi daga cikin littafi in sa shi a cikin zuciyata ai mun ji abin da ya faru da al-Imam Ibn Hazm al-Zahir rahmatullahi alayhi kai da Allah ta'ala bai sa al-Imam Ibn Hazm na da wannan hajjar ba to me kike tsammanin zai faru sun kona mai tafai duka al-imam ibn hazm rahmatullahi alayhi harshen yana da tsawo a kan mutane yasa al zahabi ya ce, Allah subhanahu ta'ala ya masa muyi mu'amala da shi ne yadda yake mu'amala da mutane harshen sa ba yi da kyau suna da karin magana suna cewa sai su ce in mutum ya cika kaifi sai su ce huwa kalisanin hajjaj ka kalisanin ibn hazmin au ka saifin hajjaj huwa ka lisan ibn hazmin au saifin hajjaj ka duba bai da aka gwama takobin alhajjaj bin yusuf al da harshen ibn hazmin wannan ya jawo hatta wasu littafai kun ga ibn hazmin har ya koma ga Allah bai san tirmizi ba bai san ibn majah an hana 'yan kasuwa su siyar mishi duk shagon da ya je aka ce kai a take ya san tirmidhi jami'ar tirmidhi ka a take ya san sunan ibn shi yasa idan ya zo eh, yana yana batu akan hadisi duk hadisin da ya ga akwai tirmidhi a ciki ko al-imamu ya goyito shi to zai ba a hadisi yake tirmidhi at haza inda na rajulun majhul la na arifu. to duk da haka kuma wannan bai isa ba shine kawai sai aka sa aka sa banfajinja aka sa fox eh, in zaune gari banza suka je suka kona mushi maktabar shi kuma ya gaji littafai daga baban shi domin baban shi baban shi magatakardan gwamnati ne sakataren gwamnati babban minista ne aka ware shi zama magatakardan gwamnati sakataren gwamnati kamar ka ce sakataren gwamnati tarayya kuma ma dama wanda duk kaji an ce mai katib a wancan lokacin ya zama sakataren gwamnati to malami ne to ya gaji littafai sannan ya gaji kuɗi ya ce littafai ya ce littafai ya yi karatu duka mazhabobin nan sai da yesu ba wanda bai kore ta ba yi hanafiya ya kore ta yi malikiya ya kore ta yi shafi'iyya ya kure ta ya hanabila ya kure ta to shi ne kishi ba zahiri kawai nassi ƙur'ani da hadisi kawai duk abin da bai gani ba a ƙur'ani da hadisi kawai zai ce mana hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu ba kiyaci a wajensa sannan ijma'i a wajensa a mutsari ya rubuta littafin maratibul ijma' amma kuma maganganun a cin almuhalla da wasu littafan sun saba wa abin da ya tabbatar a cin maratibul ijma Allah ya fi masa to zo da ka alƙur'ani da sunna in ya zo tattauna kan wata matsala kawai da yazo kawai sai banke sai ce ba ta sai ce bi qauli sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to ya rubuta wannan littafin ne bayan an kona littafin shi ya rubuta al-muhalla bil asfa kaga shi ne wannan sai daga fa'idan hadda ke kakai wasa da hadda wa ƙala abu al'atahiya babban mawakin zamanin banu al'abbas kuma cikin shu'ara zuhud eh, a zamaninsa babu wanda ya kai shi baitota na gudun duniya eh, abu latahiya ismail bin qasim ba mutumin kofai. diwanin ta cike yake da waƙoƙi na gudun duniya zodiya yana cewa mammuni halhizza wa'a man bayya alhizza him mammuni halhizza wa'a duk wanda aka ba shi hadda Allah ya azurta shi da hadda wa'a to zaka ga yana tsara ilmoma man bayya alhizza him wanda kuma ya tozarta hadda to wahima sai ya rikice sai ya rufe sai ya yi shirme فذكرك واساد حجا وقال ابو معشر في الهبر الامام ابو معشر شيني نجيح بن عبد الرحمن السدي ثم المجل صاحب المغازي يا تقريد السبعين الماجر الامام مالك آه، هو كما الامام مالك يا كباد بجريشي ينا شوى يا ايها المضمن الصحائف ما قد روى تضارع المصاحف احفظ وإلا كنت ريحا عاصفة Ya يا أيها المضمن الصحائف يا in ka ɗauki ilimin ka ka bashi a littafi to ka ba takarda amana ka ce ya ke takarda ki tsare mini wannan ilimin nawa ma yana ba takardu amanar abin da ya ruwaita tubari mafahifa waɗanda suke kama da littattafai takaddun da suke kama da littattafai ya ce efas eh, ina maka wa'azi ina maka nasiha ka daina ba littafi amanar iliminka ka haddace wa illa kun tari asifa in ba haka ba sai ka zama iska mai kaɗawa wadda za ta zo ta wuce za ka zama guguwa ba hadda ɗalibi ba hadda rihun asif za ka zama iska guguwa kawai wanda za ta zo fuu ta zo ta wuce amma in kunta ta tahfazu to za ka ga fa'ida haka wa a arabiyyun wani balaraban ƙauye ya ce harfin fi tamurika khairun min asharatin fi kutubika hmm? harfin fi tamurika harafi ɗaya da za ka je ka ajiye shi a cikin zuciyarka shine tamur khairun min asharatin fi kutubika ya fi harafi goma da kaje ka aje a cikin littattafai wanda duk wannan suna ingiza mu zuwa ga mai muhimmancin hadda wa qala abu qala abu amr al imam ibn abd al bar yace fassara at tamu ala qatl qalb tsokar zuciya ko gudan jini na zuciya shine ake ce mishi at tamu sau da ka ajiye abu a zuciyarka ka haddace ɗaya ya fi abin da za ka ce eh ai abubuwan guda goma ne sai a ce ka lissafin sai ka ce wallahi na duba littafi wa anil asmu'i daga ayatul lahi fil hibbi al-imam al-asmu'i malik ibn qurayn wannan ayar Allah ne a hadda eh, rawi tashir kusan duk waƙoƙi da take ji na jahiliyyar nan da na fadul islam to shi ya gwaito su da ka daga cikin gara'ib da aja'ib abubuwan ban mamaki na haddasa wata rana ya zo bakin rijiya ya gaji ya yi tafiya mai nisa shi kenan sai tarar da wata yarinya a bakin rijiya matashiya tana jan ruwa sai ya gaishe ta yi mata sallama ya ce ‘yan mata ki taimaka min da Allah da ruwa in sha sai ta ce tab tun yaushe nake jan ruwa a nan ka jira dai in gama sai na cika duk abin da na zo da su sai ce ki yi haƙuri ni mataimaki matafiye ne sai ce to shi ce ba zan baka ruwa ba sai na gwada ka ka shirya ce to sai na je abin da kike so ce ga akwai wasu baitota guda ɗari ga a takarda sai ta ɗan kwancin zanen ta haka zai ta fito da wata 'yar takarda haka ta warware ta sai ta bashi zai ta ce ka duba su yanzu yanzu nan ka haddace min su in an shi takardar ka biya musu in ka isa sannan ba ka ruwa shi ke nan sai ce to kawo mu gani ko za mu iya sai ta fito da wannan takardar sai ta bashi sai ya duba haka ya duba haka ya duba gaba ya duba baya sai mika mata sai sai to biya mu a ba kawai zai fara zubo bai tota ko kuskure ɗaya ya ba a baiki ɗaya sai ta ce la'allaka al'asmu'iyyu ko ka annaka al'asmu'iyyu ko kai ne asmu'i ta ce la'alli sai ina jin ni ne shi ce fa an kuwa shi <laughs> to shi ne ta zuba mashi ruwa har ta ɗauko mashi wata gora ma ta bashi ta ce gashi kai guziri to al'asmai rahmatullahi alayya amma ku ji wata wani ikon Allah ya sha wahala kafin ya iya nahau ya zo koyan nahau ya ta shan wahala ya ta yi kullum a zunguru a jeli ya raji a soki. sai ya ce ya haƙura kawai ba yi da rabo a ciki to shine wata rana a hanya shi ta guduwa daga makaranta sai ya zo bakin rijiya kaga shi ya bu rijiya na karantar da shi da rufta da yawa Shi ne sai ya zo sai ya ga yadda igiyar guga ta huda irin bakin rijiya ba an ɗaura rijiya ba haka to ai yawan ja za ka ga wani zuwa za ka ga wata shaida kamar an yanka wajen sai ya tambayi wani sai ce wannan me sai aka ce yau da gobe kenan ai saboda tsabagen ruwan da ake ja ne shine igiya ta take da wannan sumintan na bakin rijiya sai haka abubuwa suke to ma zan tafi sai na hau ya fasa kwakwalwa kwakwalwata ne koma to daga baya zama cin a'immatul na al-aswad kun tuno maganar shayi إن أخوفا ما أخاف على طالب الحديث أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار إذا لم يكن عارفا بالنحو يتشي والله إنا جنو طالب الحديث صوغو يزو إنا جن حديث من ذا الله سلم في سنة عوبا توزيش كتكم فتن من ذا الله سلم دون دي من كريات على جوجة زمن سعبت الجهنم هذا شيء والله نعم. توشين عبد الملك بن قريب رحمة الله عليه ينا تيوى قال يتي سمع يونس بن ابن حبيب رجلا ينشد ربما لم يونس بن حبيب الضب مولاهم يا ياجي ونمتن يناري ربيك يتي استودع العلم كرفاسا فضيعه وبئت مستودع العلم القراطيس Ya ce istudi al-ilmu an ba ilimi ilimi an ba da ajiyar saƙir basan ga takadda aka ɗauki ilimi aka ce wa takadda ga shi amana yi a wulkin ɗasu sai takadda ta tozarta amanan nan da aka ba ta ilimi wata rana kawai zai ka zo ka tarar da kawai ta goge ko ba haka bane musamman su da tawada suke rubutu ba yanzu da muke da abubuwa da suke makalar da abu ba sai ce wa bi'sa mustawda'ul ilmi al-qaratis shi tar Allah wanda za a bashi ajiye ilimi a takadda ke Allah takadda a matsayin wacce za a bata ajiyar ilimi faqala yunus qatalahu sai yunus ibn harib yace ya wannan magana da ya faɗa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya mashi abin da ya cancanta da shi ma siya na tahulil ilimi. ai tabbat takadda ita tafi komai tsara ilimi kun ji ta lil hibbi kuma takadda ita tafi tsara hadda inna ilmaka min ruhika ka sani iliminka daga ranka yake iliminka kamar ranka yake wa inna malaka min badinika sannan dukiyarka kamar tsokar jikinka take fasun ilmaka ka ruhaka sau da ka tsara ilminka kamar yadda kake tsara ranka wasun malaka siyanataka badnaka sannan ka tsare dukiyarka kamar yadda kake tsare jikinka wato yana nufin idan an aje takarda ba ta cin amana kwarai da gaske amma abin da take bukata za ta aje maka duk ranar da kake bukata to ka fa dauka ka sa a zuciyarka yawwa domin zuciya ita kuma ba abin da ya kai tarban amana eh, za ka kiyaye maka wani. wa yi sabu ila mansurin al-faqih daga cin abin da ake danganta wa babban malami mansur bin islam isma'il al tamimi al-faqih ash-shafi'i makahu ya rasu 306 makahu ne na cin makafi masu ban mamaki amma waɗannan baitotan wasu suna danganta al'imamu shafi shi yasa a cikin diwanin al'imamu shafi suna nan ilmi ma'i haitu ma yammamtu ahmiluhu batni wi'a'un lahu la batn sunduhi in kuntu fil baiti kana ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana ilmu fi suqi shi ilmi ma'i ilmi na yana tare da ni haifu ma yammamtu ahmiluhu duk inda na nufata yana tare da ni batni wi'a'un lahu ciki na shine jakar ilimi na la batnu sunduki ba cikin akwati ba ka je ka tara littafi da takaddu a jaka ko a cikin rafaris a shelf amma wani littafin ma baka taba sanin me yake ciki ba in kun shi yasa ashad baka rahmatullahi alayhi ya kasa maka littattafai a maktabar ka gida biyu akwai littattafan da kana buƙatar ka karance su duka kuma ka haddace kila ko littafin ka haddace shi ko kuma ka haddace wasu abubuwa a ciki da yawa akwai kuma mutawwalat su jardu ake musu me jard shine ka sai littafi mujallaji goma mujallaji ashirin to yi kokari abin da za ka yi shine ka bi fahari da kwantentin dukka baka karanta content sannan kuma ka rika ɗauka lokaci bayan lokaci kana ɗauko wasu kana kana kana kana yin kara kana kana ɗaukar wasu mawdu'ai kana karantawa amma babban malami a ƙasar mata al-ustadu dr ahmad abdulkarim ma'bad abdulkarim hafizahullah ce shi hanyar da ya bi ta karanta littafai manya-manya ita ce kullum ya sa wa kansa ƙa'ida tun yana sakandare kullum zai tafi bacci ƙarshen abin da yake yi kafin ya addu'a bacci shine ya ware minti goma minti goma kacal zai karanta litta zai karanta wani misali sai ya ɗau fatul bayani shahu sahih bukhari na al'allama alhafiz hajar rahmatullahi alaihi sai ya ɗauka tun daga farkon hadisi sai ko hudar dani sai ya ɗauko ya fara tun daga bismillahir rahmanir rahim yau shafi nawa ya samu dama yi shafi goma ko shafi hudu ko shafi biyar a cikin minti goma nan baya wuce minti goma sai ya sa alama gobe idan ya zo a nan zai tashi ya ce da haka ya sama a cikin shekaru ya sauke littafai da yawa manya-manya ya karance su sannan kuma a daidai wannan lokacin kana ne taqyidul fawaid da kaga wata fa'ida to kana da jota sai ka dauka sai ka kwafi wallahi da haka ake tara ilimi zaka yi mamakin abinda zaka tara na ilimi a cikin minti goma nan wa haza mujarrabu jarid kwarai da gaske minti goma kakka wuce minti goma nan yanzu minti goma hakkin wakaci ba wakaci hakkin kanka wakaci hakkin wasu ba yake ka sa wa kanka kana nan kawai zai ka gama mujallabi na ɗaya yake ana nan zai ka ɗau mujallabi na biyu ba takura wa kai ba shiga wata damuwa ba kuntaka cikin raha cikin cikin raha kai cikin hutu da saukakawa kai sai da kayi karatuttuka masu ɗimbin yawa kuma sannan kana fitar da fa'idoji kana rubutawa Allah ba mai ikon kwaikwaya to sai in shine yake cewa in kuntu fil baiti kana ilmu fihi bai in ina gida to ilimin na tare da ni a gida aw kuntu fi suqi in kuma na tafi kasuwa na kasance a kasuwa kana ilmu fi suqi to ilimin na tare da ni a kasuwa ba ka bar iliminka a gida ba duk inda kake iliminka na tare da kai to Allah ya ba mu ikon yin haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in